كذا بلد كالمساق خير لا إله إلا وبيرا وعبد الله ثم أكلة وبيرا وعبد الله ثم أكلة أتت قومها biyoloyi ayina mai shafo si laila laila laila salatu wata silimul ilahi bi kagarihi alal mustapha wal ali bal kulli mukhlisi laila laila laila laila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 ‘yan uwa masoya manzan Allah. Lamarin da mai girma ne, eh, har yanzu muna nan, abawa Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam fil janna. Abawa Rasulullahi. Kwaba ku ji ba ne har yanzu? Abawa Rasulullahi. iyayen manzan Allah fil janna suna aljanna wannan littafin A ta'azimu wal minnata fi anna abawa rasulullahi fil janna magana ta yi daɗi ba malam tun kakanninmu suka kai difa'i ga iyayen manzan Allah wannan waye jalaluddin abdurrahman ibn muhammad ibn abubakrin asuyudi la ilaha illa wato abin da yake burgeni da wannan dattijo da ya faɗauki alkalami da takarda sai da ya rubuta littafi ɗanɗaya ɗanɗaya har goma don ya kiyaye mutuncin iyaye manzan Allah eh don ya kwato iyayen manzan Allah daga hannun azzalumai makiya annabi Muhammadu masu sai sun kai iyayen manzan Allah a wuta wannan ana magana yaushe kenan shi abu ah, shi abdurrahman ah, jalaluddin suyudi ba misre ne ba shafi'e an haife shi hijira tana da shekara 849 kaga yi tafiyan ta yi nisa ko? ko ba ku fahimci zancen ba ya yi wa fati hijira tana da 911 ya yi shekara 62 a duniya ba wannan shi zai burge ka ba madibo duk duniya duk duniya ba a yi malami mawallafin littafi wanda kuma kowanne littafin gagara ba dau a duniya wani ma ba malamin da ya yi rubutu irin wannan ɗin ɗaɗɗaya ɗaya ɗari shida da wani abu ya rubuta ba a taba samun mawallafin littafi a duniya kamar imamu suyuɗi ba don karka ɗauka wani karamin mutum ne muke magana an fahimci zancen shi ya rubuta wannan littafi da zai baku mamaki shi wannan gurungunduma na rijiyar lemo <laughs> wai ya ce imamu yudi duk da girmansa da ilminsa da yadda ya amfani duniya amma yana da kwashe-kwashe hajifa imamu suyudi ba ake magana imamu suyudi ba inda za su hada zamani da ibnu taimiyya sai ya na masa sannan kuma ba a ce ibnu taimiyya yana da kwashe-kwashe ba kai ka dubi idon imamu suyudi ka ce masa yana da kwashe-kwashe baka da kunya eh yana da rashin kunya eh to babban rashin kunya mutum ya ce iyaye manzala suna suna wuta to yau malam sai mun ɗauko muku arhan aljanna <laughs> yau za mu rikitar da duniya ne ku fahimci karatun ba magana iyaye manzan Allah ba ba <laughs> ana magana mutane ba su san kamilu zati ba e yau za mu gaya duniya waye kamilu zati muhammadu rasulullahi amma mu fara da shai ibrahim mana mu rarrashi iyayen manzan Allah ko ba shi ya fi ba tuku ba ba haka ba ka san shi shehu ibrahim a duniya duk inda ba inda aka bar shi idan ya zo cikin sauki zai baka amsa ya wuce saura ya rage naka ka bayan jango ko a'a maganan iyaye a hadisi duk ya aje su a gefe tukunna ka ga ina ko fa'ala wasalan marhaba summa marhaba mata anal masu su sirri wa Fa fahalan ya rasulallahi ba ba ku ji ba a ahalan marhaba dai wa sahalan lale lale wushe kishero to ai ban san da ba ne ya dauke marabtan fulata, ba ko ba kai wai zan ba ya kuke marabtan bako ne an dawo gida abar <laughs> zancen summa marhaban sai ya rasulallahi lalai dai marhaban har yanzu mata ja anal mahasusu ko da yaushe wannan kebantacce muhammadu rasulallahi ya zo mana sirri wanda yake nishe ibrahim shine sirri na wa mukulisi shine mai sarkaka ni to ko da yaushe in ya bayyana ko da yaushe idan watan ya juyo muna marhaban da muhammadu Rasulallah. kamilu zati ana magana أهنئ نفسي ثم wa وشعره كذا بلد قد مسه خير أحمسي uhanni نفسي ni Ibrahim Inyas ina yi wa kaina farin ciki ni din ina yi wa kaina farin ciki sun ma yaumi ina yi wa ini na farin ciki wa shaharahu ina yi wa watan annabi muhammadu farin ciki kai ni ma ina gode wa kaina da na sinci kaina a cikin al'umman manzan Allah wala ina yi wa kaina murna eh, ni ma ina yi wa kaina farin ciki an bayan ce ko sun ma yauni inin nawa da yanzu nake ciki ma a ce a inin da aka haifi annabi muhammadu to shi ma ina yi wa kaina farin ciki a famina wa shaharahu watan da ya ɗauko annabi muhammadu ya zo da shi yanzu ba maganan iyaye ake yi ba ba watan da ya ɗauko manzan allah shi ma ina jinjina masa Wala Yusuf baka fahimci zancen nan ba. <laughs> A'a, ita kam a duniya akwai wanda ta sha wahalar manzan Allah irin ta ne? Wata tara da kwana goma wasa ne. Shi watan ba kwana talatin ba ne gaba ɗaya? Litilin nan ba kwana ɗaya ba ne? Ba haka ba, litilin muna ma shi saboda me saboda Muhammadu Rasulullahi. Su ina Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam an saumi isnai isnaini ya Rasulullahi mun ga kana ta yin azumi a ranar litilin idan litilin ya sake zuwa kana ɗauka azumi idan wani ya sake zuwa me ya sa ya Rasulullahi. Imam Buhari ya rawaice hadisi duk girarka sai a hakura ya ce fihi wulittu a ciki aka haife ni. To ran da fa aka haife shi din yana ba magana wanda ta haife shi ba ba ran da aka haife shi din yana nuna farin ciki duk litinin yana daukan azumi farkon amsa da ya ba ya tafi fihi wulitu wa fihi bu'istu wa fihi unzila ilayya a cikinsa aka aiko ni na zama annabi a cikinsa aka fara saukar min da alkur'ani a cikinsa na yi isra'i da mi'iraji a cikinsa na yi hijira zuwa ga madina a cikinsa na isa zuwa ga madina muhammadu rasulullahi da Allah ba don ya zo da manzan Allah ba ina ruwanmu da litilin ba baka fahimtar jan ba manzo Allah yana cewa inna min afdali ayyamikum yawmul jumu'ati mafificin ranan ku shine ranan juma'a abin tambaya to wai me yasa juma'a ta samu kima ya tafihi wuli da adamu shikenan fa a ciki aka haifi annabi adamu shi yasa juma'a ya zama mafificin rana kuma adamu bai kai annabi muhammadu ba <laughs> shasa nake muku dalla dalla ku gane abin zancen ko to in dai juma'a ta samu ɗaukaka ne saboda a cikinsa aka haifi annabi adamu a cikinsa za a yi tashin alkiyama to yaya ranar da aka haifi muhammadu rasulullahi an fahimci karatu to ba a nan maganan take ba duk girman juma'a manzo Allah ya ce kar a kebe shi ayi azumi a cikinta wai a nan ma a nuna maka ka gane ko fifikor annabi ya fi na annabi muhammadu haramun ne ka kebe ranar juma'a ka yi azumi kamar yadda za ka kebe litilin ka yi azumi amma shi nan da aka haife shi shi da kansa yana azumi kuma sunna ne kai ma ka yi azumi an fahimci karatun ba mu je gaba ai romon tana gaba ma da yusuf <laughs> ka lillahi wa inna ilaihi raji'un kaza baladun kadima sa'u khairu ahmasi kaza baladun kaza haka nan garin da kadimassahu eh, khairu ahmasi wato farin madan faran kafar annabi muhammadu wato tafin cikin nan fara ce aiko inda ake takawan wannan farar ta taki kasar mana inda kafafuwar manzan Allah suka taka mana kasar da aka haifi annabi Muhammadu shi ma ina jinjina masa malam wanda bai sa annabi ba fa yi asara wato wani abu ta wani malami ne Allah ya gafarta masa Ya ce mu malamai Allah bai so mu yi kuɗi ba ya ce da Allah yana so mu yi kuɗi e da Allah ya ba mu ɗaukan ran mutane a hannunmu mu malamai <laughs> Allah zargi malam <laughs> malam mai rawani a nan a hayin gada makwabci na ne ya ce ah, malam ya zai ce ah duk mai kuɗi da bai zo ya ban zakka ba ya ce ai a satin za a sa sunansa <laughs> kuma gaba ya zance ba ya ce to da Allah ya sa mutuwan mutane a hannunmu mu malamai yake to za mu zace to kai yaya kai yi wani abu ko kuma sunan nan ka satin nan ka tafi kawai <laughs> ka gane ko ai dole ka dauko miliyan ɗari ko ɗari biyu ka bayar mu ce kuma yayi kaɗan to ni kuma ka san bukata na inda yana hannuna da ya bamu ta duk wayannan makiya annabi sai na dinga sa sunan su a satin nan Allah to me amfanin zuwa duniya me amfanin su a cikin al'umman annabi Muhammadu to a saurara ku girmama wafiran wa abdullahi summa akilatun atal kaumaha bin ruhi aina tashahusi yi su kai motsi ana magana eh. wa wafihiran kabilar da annabi ya zo a cikinta ita ma ina yi mata murna don duk duniya ba kabilan da ya kai ta wafiran wa abdullahi kai uwa uba ina yi wa saidina abdullahi jinjina da godiya saboda shi ya zo mana da fiyayyen halitta kai da kiki <laughs> ka dawo da hankalinka ka ji karatu yau abin zancen ko wafiran wa abdullahi ina yi wa kabilar manzan allah banu fir jinjina da godiya da murna da suka zo da annabi Muhammadu. Uwa uba shi ne sayidina Abdullahi, ita ma ina yi mata murna da godiya da jinjina, ina yi masa farin ciki. Allah ya zabi duk duniya a ce shi ne baban manzan Allah. Shi ne baban shugaban halitta, shi ne baban wanda duk wanda ya shiga aljanna ta kofarsa zai shiga, duk mutumin da zunubi idan ya yi masa yawa idan ya zo ce ɗansa ya gafarta masa ya gafartu wanda ɗansa shi ya zo da sallah shi ya zo da musulunci ka shiga musuluncin amma kake kokarin ka fitar da iyayensa kai ka shiga a ci gidan sinan ne la'anan ne mara albarka kai mara yusuf da wani lokaci fa tafiyar ta yi tafiya wanzu Allah ya ce kullukum yadkhulul jannata wannan annabin ka dauki iyayensa ka sa aljanna kullukum yace dukkaninku kowa sai ya shiga aljanna a ranar malamai suka ce iblis da kansa sai da ya wurgo a guje saboda ya ji bononsan da bai taba ji ba ya ce illa man aba sai wanda ya ki faman ya aba ya rasulallahi waye zai ki shiga aljanna ce man ne? wanda ya bi ni shi zai shiga aljanna wa man asani wanda ya saba min fakad ya abada shi da kansa yake ba magana bin Allah yake ce wa man yu'ini wanda ya bi ni saboda Allah ya ce me sai ce man yu'ir rasula fakad aba Allah duk wanda ya bi manzon Allah to Allah ya bi in ka bi Allah baka bi manzon Allah ba aikin banza ka yi wa وعبد الله ثم أقيلة sannan ina yi wa nana aminatu zuhuriya jinjina da godiya saboda ita ce ta ruko manzan Allah a cikinta wata tara da kwana goma ta zo ta haifi manzan Allah manzan Allah yana cewa ana bushra ibrahimu ana du'a'u ibrahimu alaihissalam ana ni ne addu'an babana annabi ibrahim wa bushira isa albushir na annabi isa ya ti min badihi ismuhu me ahmad ba shi ya bamu albushirin ba Ya ce ni ne kuma hasken da jatuma na ta gani nan da ta haife ni wannan fa annabi yake faɗa ba ita aminatu da kace ita yar wuta ce lokacin da aka haifi manzon Allah haske ya fito a jikinta sai da ya dangana kasar sham eh a gurin a nan numarar albarka shau ya ce nan ita ta zo wa ta zo wa a yi na ta sha kusi? ya zo da ruhi wanda yake ne? ainihin mutuntaka duk wanda aka haifa ba mutum aka haifa ba ita ce kadai ta haifi mutum to ni mutum ne kai mutum ne ita ce kadai ta zo da mutum dan adam ita ce kadai ta zo da bawan Allah ita ce kadai ta zo da shafi'ul wara kai mana an yi sinannu a duniya wai ni ba tambayan da nake yi dan girman Allah su Dr. Jaki su fita su bar addinin annabi mara tun da ba kwa son shi to wai dole ne sai kun yi addinin nasa ga kirista yan uwan ko ba shi ba a je a ɗana can mana ko ba haka ba amma kana amsa sunan musulmi ka ce annabi mutum ne kamar ka a bai san gaibu ba a so ɗaya ne girgije ya yi masa inuwa to kai babanka so ɗaya ma an yi masa an taɓa yi kuna fahimtar zancen a'a iyayensa suna cikin wuta yanzu don girman Allah ni dai ba zan yi farin cikin iyayena suna aljanna kuma iyayen manzan Allah suna wuta ba wallahi ni ba zan yi farin cikin wannan ba wallahi tallahi ni gwada iyayena suna wuta a ce iyayen manzan Allah suna aljanna wallahi tallahi bilal da lawa in fanshe su sahabbai me suke cewa ne fidaka abi wa ummi ya rasulullahi fansan ta da uba na ya rasulullahi akanka mu ma za mu yi mu ba da fansan iyayenmu a kan iyayen manzan Allah don girman Allah to mu dawo karatu na gaya muku yau za a fasa ta ba an bayan zancen ko na zo muku da sabon hadisi <laughs> ka gane ko shasa na ce sai yau sai mun rikita duniya ina dr sani Ah, dr sani da dr jaki ba ba ku fahimta ba ku zo ku ji hadisi wa an abi hurairata radiyallahu anhu qal inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqahu na alaihi fakala lahu izhab faman laqita wa ra'a hadha haid ya an la ilaha illa allah fabashshirhu bil jannati <laughs> yau fa na gaya muku sai na rikitar da duniya abu huraira radiyallahu anhu dala ku ji arahan aljanna fa a wajen manzan Allah ku ji arahan aljanna wanda har kake kokorin ka cire iyayen manzan Allah masayin manzan Allah ya kai haka abu huraira ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya bani takalmansa guda biyu Malam Yusuf ka dawo da hankalinka yau akwai karatu. Abahu na alaihi ya bashi takalmansa. Fakala lahu sai ya ce wa Abu Huraira, "Izhab, tafi da takalmin nan." mallaki ta duk mutumin da ka gamu da shi wara'a ha'ita ya ga wannan takalmin ranar ba yau ana yin ta ba duk mutumin da ka gamu da shi ya ga wannan takalmin da na baka dan aljanna ne in ji annabi muhammad la ilaha illallah ni tun da na ga wannan hadisi sai da na rikice malam kun fahimci wannan hadisi ya ce ɗauki takalmin nan nawa a ba huraira ka fita da shi duk mutumin da ka gamu da shi ya kalli wannan takalmin to ɗan aljanna ne yanzu mai wannan matsayin ka cire iyayensa a cikin wuta kai rashin ni dai ban taba gani irin wannan kiyayyen da ake wa annabi muhammadu ba takalmi fa manzo Allah ya ce dauka ka tafi ka fita da shi duk mutumin da ka gamu da shi mallake ita wa ra'a hazal ha'ita ya ga wannan takalmin wa yashhadu Allah ilaha Allah ya shaida ba abun bauta ga to ga ya masa shi dan aljanna ganin takalmi ba. zai sa takalmin waye la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallah kai ka taba jin wannan hadisi bononza bai kare ba yanzu wannan mutum iyayensa su shiga wuta wanda ya ga takalmi kuma ya shiga aljanna malam ku fahimtar da ni na kasa ganewa Fara yusuf wanda ya ga takalmi ya shiga aljanna wanda ya kawo mai takalmin duniya su shiga wuta ƙwala Allah wadaran wani ai malam ko ba hadisi ba ko me aka dauko aka ce wannan za ku ce eh to da girman kujeran wannan hadisin mun ajiye shi ba baka fahimci zancen ba eh girman kujeran sa amma dai mu kokolwar mu ba za ta dauka ba duk mutum malaman hadisin duniya su tattara su kawo amma yanzu zancen ko to da girman kujeran su mun ajiye musu wannan hadisi kuma iskanci ne ba hadisi dubu nawa yanzu in na karanta musu ba za su yadda ba kuma Buhari ya ruwaito, Muslim ya ruwaito, Nisa'i ya ruwaito, Tirmizi ya ruwaito, Abu Dawud ya ruwaito, ibnu Majah ya ruwaito, Imam Mali ya ruwaito, Imam amma in na karanta ba za su yadda ba. Bari in karanto musu ko za su yadda. Ba ba haka ba. Buhari ya ruwaito, Muslim ya ruwaito, Manzala Sallah an dawo daga yaki. Ya dauko ganima duk ya raba. sai wani mutum la'ananne ya tashi a gaban manzan Allah ana ce masa zulhuwaisara ko ba gabin zancen ba shi zulhuwaisara ya tashi a gaban manzan Allah ya ce ya rasulallahi idil ya ce ya manzan Allah ka yi adalci sai manzan Allah ya ce masa wailaka ya zulhuwaisara man ya adilu iza lam a adil waye zai yi adalci inni annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ban yi adalci ba kuna fahimtar karatun nan to shi shine nake so yanzu in karanta musu wannan hadisi kun fahimci zancen ina so za su yadda ko ba za su yadda ba ai da hadisi ne a buhari a muslim ko ba haka ba a nisa'i tirmizi abu dawuda ibnu maja ba ba haka ba akwai abin da ya kamata a yi garrama wannan hadisi a babu saboda haka La ilaha illallah wato duniya ne ya zo karshe ba shi sa duk abin da baka tunani zai faru amma mu dai muna godewa Allah subhanahu ta'ala da Allah ya yi mu a cikin masoya annabi Muhammad Kana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam ya ti fi akhiru zaman qawmun udasa'ul asnan sufaha'ul ahlam na min khairi qawli al-bariya يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوسان كالسلهية أبو كجزان جنبا مقصرين الثياب محلقين الرؤوس يحسنون القيل ويسيئون الفيل يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في yaj'aluna fi hazi sifat yaqra'una alqur'ana la yatajawazu Ya yamrukuna min alislami kama yamruku sawa minar arramiya fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum fa inna qatlahum ajruman liman qatalahum yawm alqiyama qala an-nabi alayhi salatu wassalam fa in ana adraktuhum la aqtulannahum qabla adin masajul hadis sahihul buhari sahihul muslim musnad imamu ahmad ibnu hambali sunanul kubura lin nisa'i sunanul kubura lil baihaqi al jam'u bayna sahihaini al buhari wa muslim kitabul ahkamul shar'iyya wayannan duk sun kawo sunanu abu dawuda duk sun kawo ku ji abin da manzo Allah ya ce zai zo a ƙarshen zamani qaumun wasu jama'a udasawul asnan masu kananan shekaru su a halam wawaye azantuka ma wawayen tunani duk abin da ya zo a bakin su faɗa suke yi kafuri mushiriki ɗan bidiya muna fahimtar zancen jan ya ƙuluna min khairi ƙaulil bari'a kullum a zancen su zancen manzan Allah fiyayyen talikai mu sai sunna ba ku fahimtar zancen ba mu sai kitabu yaqtuluna ahlul islam suna kashe ma'abota musulunci wa yadda una alul ausan su ba ruwansu da kafirai gabansu da kiyayyansu a musulmai yan uwansu suke har suna kashewa za su iya su dauki bindiga su harbe ka za su iya su sa bom kuna a masallaci su kashe ku ba ku fahimci karatun ba kassun lihiya masu dogon gemu kassun lihiya masu dogon gemu mukassiri na siyab masu dangale wando wannan fa annabi ya faɗa ba shekara dubu da ɗari hudu da ‘yan kai da ya wuce ba ba ni na faɗa ba ba wayan na malaman hadisi na duk sun ruwaici wannan hadisin masu dogon gemu masu dangalallen wando a ina so ne tunda buhari ya ruwaito shi su yadda da wannan hadisin su ne kuma don girman Allah wannan siffan da waya bari mu gama tukunan sai ku doki siffofin nan ku shiga gida gida masallaci masallaci zawiya zawiya kungiya kungiya da su wannan kaman da wayayi kama a'a kar ku yi gaggawa a bari a gama ka gane ko muhalliki na ru'us masu yawan aske kai yuhsinuna alqil suna kyautata zance salamu alaikum musai sunna ka gane ko wannan abu annabi bai yi shi ba bidi'a ne ka gane ko yuhsinuna alqil in ka ji zancen mai daɗi ne mai romo amma wa yuhsinuna alfil suna muna na aiki ba mu ka fahimta zancen ba akwai munana aiki da kace iyayen manzo Allah suna huta ka ka dubi manzo Allah kace mutum ne kamar ka ka dubi manzo Allah kace bai san gaibu ba ka dubi manzo Allah kace yana fitsari a saye eh kace <coughs> iyayen ka ba kafirai wanda suka haife ka a musuluncin musuluncin ma a hannunsu ka karba malaman da suka koya maka karatun alkur'ani da sunnan kace su kafirai ne su mushrikai ne kuma zan can ba eh ka tara mataye mutane ka ce za ka koya musu daga nan sai a same ka sato zindir ko ba zan can ba wa yusinuna fil suna muna na aiki ka ba zan can ko ba su amanan kudi ka gani to to mu je zuwa yad'una ila kitabullahi suna kira zuwa ga littafin ubangiji walai su min hufi shai'in su ba sa tare da littafin ubangiji ku ji zancen nan fa suna kira izuwa ga littafin ubangiji amma littafin Allah ya yi gabar su sun yi onota kun fahimci zancen ba ni nake ba dafa ba don girman Allah annabi ne yake faɗan wannan zancen shekara dubu da ɗari hudu da hamsin da suka wuce kun fahimci karatu Wakala qala rasulullah sallallahu alaihi ya hamilu na hazihi sifat wanda suke ɗauke da wannan siffofin ya ce ya ƙara'unar suna karanta Al-Qur'ani. la ya ta jawazu su gonaye ne wajen karanta Al-Qur'ani amma manzala ya ce baya wuce magogoronsu ka gane ko yamrukuna minar islam suna fita daga musulunci eh? kamar yadda kibiya tana fita daga bakanta fa aina malakitumuhum duk inda kuka gamu da su faqtuluhum ku kashe su fa inna qatlahum ajru liman qatalahum yawmal qiyamati duk wanda ya kashe yana da sakamako a ranar kiyama kala nabiyyu alayhi salatu wassalam fa in ana abraqtuhum ku ji wannan zancen inda ni na riske su abu yanzu zancen ko la'aqtulannahum qatla la'adin da zan kashe su kisan adawa in ba ka san kisan adawa ba ka je ka tambayi ƙur'ani to ya ustazu eh ko ba ku fahimta zancen ba yanzu sai ku yadda da hadisin nan mu ma sai mu gangara can ina abi wa abaka finnar yawwa one eh one one ba malam bai zancen ba ba kun yarda da wancan hadisin ba to ku zo ku yarda da wannan hadisin shi wannan hadisin ma a cikin muslim ne kawai buhari bai ruwaici wannan hadisin ba amma wannan da na gaya muku nan buhari muslim nisa'i tirmizi abu dauda ibnu maja imamu ahmad imam malik a cikin muwaƙa duk sun ruwaici wannan hadisin amma hadisin inna abi wa abaka bai wuci malamai biyu suka ruwaita ba na musulma shine yafi shahara abin can ko to ku yadda da wannan hadisin tukun sai mu zo kan inna abi wa abaka kun fahimci zancen to mu dawo wato na shirya zan yi wa lokaci? eh to na yi niya zan yi wa waye fotoron nan a ba faffa ba kasin fotoro ɗan gashuwa na shirya raddi mai zafi akan alkasim amma na yafe yawwa malam mun fasa su fa billahi ne mun fasa izala da wahabiyawa sun yi raga-raga yanzu ta kansu suke yi ai nan gaba duk abin da suka ɗauko san mun dira da shi mun kai su kasa yanzu billahi ne mun fasa izala yanzu sun sine wa malamansu sun ce ba su ba wannan akidar abin ce ko wani ya kai iyayen manzan Allah ka saurare shi waye rijiyar lemo waye wani dok sine musu ka wuce gaba ana magana annabi muhammadu waye kuma wani maganan banza saboda haka na shirya zanyi wa kasim fotoro don gashuwa saboda me saboda yayi wa prop wasu rashin kunya to da Allah sai shakaran jiya nasinci bayanan da ya yi a kan iyayen manzan Allah duk da ya nemi ya waske ya daga ƙarshe da ya ga dai ba mafuta kawai ya bi sahu wala ya bi sahu ya ce yana da shi a fahimtarsa da akidarsa ya ce iyayen manzan Allah suna cikin aljanna ya nemi ya inganta hadisin ya yi kaza ya yi kaza duk da ya gama amma ya ce ya saba wa nasi kuma ai da ya ce inna abi wa abaka finnar ba a ayyana cewa abdullahi ba kuma ya saba wa nassin alkur'ani wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulan kamar zan ko ya kai bayanai masu gamsarwa na ce yafu <laughs> eh shi ma to ana magana iyaye manzo Allah kuma ina ake magana furof innal hasanati yuzhibuna sayyi'at zalika me zikira zakirina. abin zan ce ko tun da na ji na ce to ba zan yi masa raddi ba na yafe abin zan ce ko ko ya shiryu ko bai shiryu ba ni dai a wannan maudu'in an daidaita amma fa in utum a wani guri ba yawa ka san su ba a yaban dan kuturu sai ya girma da yasusa ba ba gaban zamba ba a wannan dai a yanzu mun daidaita a wannan dai yanzu muna tare da asadu sunna a wannan dai muna tare da malaman yan izala ɗarurruka akwai wani madan na fito na na gan shi shekaran jiya ya yi fata-fata da malaman ya ce wannan ba shine koyarwar sunna ba ku zo kawai ku zo ku ce iyayen manzan Allah suna wuta maganan banza da wafi aljannan da arahanta a ce wai takalmi ba in ka gani ba kana aljanna aljannan da manzan Allah idan ka ya tumbasa ko kafiri na sai ya ci amfaninsa mu dawo ba lokaci ga abin da imam suyudi jalaluddin ya faɗa jalaluddin a suyudi na gaya muku bilal zai ba a taba yin malamin ba a duniya yana da muwallafari sama da ɗari shida ana magana wannan ka ce wai yana da kwashe-kwashe ɗan rijiyar lemo ina kake da ladabi billahil azimu idan suka kara da ibnu taymiya ibnu taymiya sai ya kwashi kasansa kuma wai abin da abin haushi ba a gaya wa mai cewa iyayen manzon Allah suna cikin wuta kwashe-kwashe ba in yanzu zan gaya maka kwashe-kwashe na ibnu taimiya sai ya kai mu lokacin ma ya cika tun yana sai sai ya zauna tun yana jin esi sai gumi ya karyo masa in ya shiga hannu idan ibnu abin jalaluddin in ya damke shi wallahi ba zai kai labari ba ibnu taimiya ba ya hau kan mimbari ba ya ce Allah yana saukowa daga sama ka nuzuli haza kamar yadda ina sauka din nan ya fara sauka a step din dam dab tab kamar yadda kana saukowa a saman bene ka gane ko ya ce Allah haka yake sauko a sama dan Allah ya ce inna Allah yanzuru ila sama'i dunya wannan ba mu ce masa mai kwashe-kwashe ba ka cewa wanda yake kiyaye darajar manzan iyayen manzala ka ce masa mai kwashe-kwashe shi yasa fa ba za mu ragawa wanda bai ragawa na gaba da mu ci ba ba shi sani rijiya lemo ko in an cire shekaru na a cikin shekarunsa wallahi azimu shekarunsa za su ji kunya wallahi tallahi shekarunsa za su ji kunya in an yi minus aka cire shekaru na a cikin shekarun rijiya sani rijiya lemo wallahi tallahi abin da zai rage shi ne kaɗan to amma na kai din da tsakaninka da imamu suyudi kamar sama da kasa ne amma ka dube shi ka ce masa yana da kwashe-kwashe mu kuma za mu raga maka kai da in muka ko muna za mu hango ka nan gaba kaɗan in aka turo shekarunmu a cikin shekarunka shekarunka abinda zai rage ɗan kaɗan ne shi yasa biyayya da za mu yi muku ku yi wa na gaba da ku to mu ma za mu yi muku ladabi cikin girman kujeran mu mu yi muku ladabi amma kuka raina na gaba da ku wallahi ba za mu ba za mu baka ladabi ba ba za mu girmama ku ba saboda me mun san kar ibnu taymiya ba ran da mun faɗa ba da ya mutu fa almajiransa suka kewaye shi suka dinga sumbatonsa mata da maza wannan shine ibnu taymiya fa ibnu taymiya ba ya ce sai ya kama sai na umaru da kurakurai guda ko bakwai ne ko sha biyu ne sai dina ali ba a maganarsa a wajen ibnu taymiya ya ce a je a niki gari a je ziyarar annabi muhammadu ya ce shirka ne shi ya fara kawo wannan matsalar a duniya to akwai mai kwashe-kwashe irin ibnu taymiya to ku girmama na gaba da ku malamanmu da muke girmama shi mu kuma mu girmama ku mu girmama malamanku wa illa fala in kun ki mu mun san ku ai ciki da waje ba ba haka ba mun san tarihin ku wata mata kwanan nan ta fito ta faɗi tarihin Dr. Jaki nace ce a gidan TV a Bauchi aka ce ka zo da babanka ko ko ko wan babanka ko ce sai ka zo da kawunka kawu kuma yana zai zai zai zai zai zai wakilci uba ne Malam Yusuf, kawu in an zo ɗaurin aure, a gane ko? Ɗan garin babanka ya fi shi kima. Wannan a ce ɗan garin baban garinsu ɗaya da babanka, wannan kuma kawunka ne, to ɗan garin babanku ya fi kawunka kima a wajen ɗaurin aure. Kawu ba zai wanke ka ba ya eh wannan eh na san mahaifinsa, babansa da babana katanga to shi zai wakilci babanka. sai a ɗaura aure amma bilali zalla duk lokacin da aka ce an zo ɗaurin aure mutum ya zo da kawu kar ka shi yarka kar ka shi yarka ba shi da asali amma idan ɗan garin babanku ya zo aka ce wannan garin su ɗaya da babana to a ɗaura auren akwai asali amma mutum ya ɗauko kawunsa ya zo shege ne kar ka shi yarsa mu da muka karanta addini a haka an bayan zancen imam suyudi ya ce alhamdulillahi ta'ala allazi tawalla habibahu wa mustafahu wa eh, yankaluhu min ينقله karima ila arhami إلى أرحام الطاهرة حتى أخرجه من عبوين لم يلتقيا على سفاه قط wannan hadisi ne ya mai da shi ta hamidi ita dukkan godiya ta tabbata a bisa wanda Eh, ya jibinci lamarin masoyinsa kuma ya zabe shi falam ya zaliyan kuluhu shi ubangijin nan bai bai gushe ba yana ciccirarsa daga soso masu daraja a gane ko izuwa ga kuma mahaifa ahiratu sarkaku kadubawa tun daga annabi adamu ba duk wanda zai ɗauki nasabar manzan Allah to Allah ya sarkaka nasabarsa a gane ko ba za a zuba hasken manzan Allah ba a cikin uba kazami sannan kuma ana zuba shi zuwa ga mahaifa sarkakakkiya to ina ina sarkakku zuwa ga mushrikiya mai Allah ya ce innamal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne to manzan Allah yanzu Allah da kansa yana cewa daga soso sarkakakku zuwa ga mahaifa sarkakakku hatta humin min abawaini hatta Allah ya cire shi a tsakanin iyayensa guda ɗaya, guda biyu Abdullahi da Aminatu falam yalkiya ala sifahin kattu tun daga annabi Adamu da Hawwa'u har zuwa kan babansa Abdullahi da nana Aminatu ba wanda ya taɓa yin fasikanci bayan da ya je aikin wauta wannan fa shine fa iyayen manzan Allah wai amma saboda dakikanci ka ce wai kuma daga mu mushrikai su haife shi na'am a a ka gyara malam Yusuf ba suna so ba cire kalmar suna so ai sun rusa musulunci mu je zuwa wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa mulana muhammadi wa alihi wa sallim fi hadisi sharif maftarakan nasu firqataini illa ja'alani fi khairihima fa akhrajtu min bayni abawayya wa lam yusibni shay'un min sifa'in min adam hatta intakhaitu ila ummi fa ana khairukum wa abban malam inda ba fili ake gardama kokuwa ba ku ji wannan hadisi manzo Allah yana cewa maftarakan nasu firkatai ne mutane ba za su rabu biyu ba illa ja'alani fi khairihi ma sai Allah ya sanya ni bangare mafi alkhairi tun daga farkon duniya fa duk inda aka rabu biyu aka ce ga wannan fa shi yake dauke da hasken manzon Allah to nan ne ya fi alkhairi in ji annabi muhammadu kuma babu alheri ga mushriki babu alheri ga kafiri an fahimci zancen nan mu zo kuma gaba fa akhrajtu min bayni abawayya na fita a tsakanin iyayena walam yusibni shay'un min adil jahiliya babu wani abin da ya shafe ni na abubuwan jahiliya ji karatu na fa hatta abun da yake na jahiliya zina kan ba a jahilciya ba halal ba halal bane shan giya ba halal bane to wanda zai dauki hasken manzan Allah ko shan giya ko zina Allah bai yadda su yi ba saboda suna dauke da ruhi mai sarki suna dauke da hasken Muhammadu Rasulullahi kai Allah ya sine musu albarka suna bata mana rai wallahi tallahi mutum sai ya ji kamar ya mutu ana fahimtar karatun harastu min nikahin na fita a aure walam akhrijun min sifa'in ba daga fasikanci na fita ba daga aure ni kam a auren ma a wani hadisi yace nikahul islam akwai hadisin da ya zo da wannan lafazi auren musulunci a auren musulunci na fita in ji annabi muhammad Kuna jin asali? To, sannan kuma manzo Allah ya ce, Akhrajtu, eh, walam akhrajtu min sifai ni ban fita daga zina ko fasikanci ko abin da ba shi ba, min daga yaushe min ladun Adam. Ku ji ba inda aka dauko zancen. milladun adam tun daga annabi adamu Allah yake kiyaye soson annabi Allah yana kiyaye baban annabi Allah yake kiyaye jatumar annabi ma'ana yanzu ba a farkon halitta kam hasken manzo Allah ba yana jikin annabi adamu ba to Allah bai yadda annabi adamu ya je yayi abin da Allah bai yaso haka na na haƙi ummi na hawa'u to da ya bar jikin annabi adamu ba ya koma jikin 'ya'yansa ba to a cikin 'ya'yan annabi kan ba akwai wanda ya kashe mutum ba ba ko ba haka to hasken annabi ba zai bi ta bangaren wanda ya kashe mutum ba zai bi wata mutumin kirkin haka har aka zo kan annabi nu aka gangaro kan annabi ibrahim har aka gangaro kan annabi isa alaihi salam tsakanin annabi isa da annabi muhammadu shekara shida ba annabi a tsakani to gaya mana wanda aka aiko wajen iyayen manzan Allah amma tun wannan shekara shidari shidan ba mutumin banza ba zai dauki hasken manzan Allah ba sai mutumi kirki a lokacin da aka zo harkan abdullahi bari fito muku da karatu ba an gangaro yanzu ya zo kan abdullahi ba to a lokacin duk duniya ba kamar abdullahi duk duniya a lokacin ba kamar abdullahi duk duniya ba kamar nana aminatu zuhuriya sun fi kowa a duniya a wani shi ne ma'anan mafaraka katai ne illa ja'alani lahu min khairihi ma din akwai zancen ko ba ƴaƴan abu ɗalib ɗin ba su magashi ba su sai na abdullahi ɗin su sai na hamza su ba uwa uba ɗaya suke ba to yanzu inda abdullahi yake nan to shine mafi alkhairi bari mu fito a kai karatu kun ba zan ko to a lokacin da hasken manzan Allah yana jikin sai na Abdullahi da nana Amina to duk duniya ba ka yi kamar na Abdullahi duk duniya ba kamar nana to. ya Allah zai sa hasken annabi a cikin kazanta yi zancen banza ne an ban zancen ko mu je gaba akwai maganar da nake so in zo muku da shi an fahimci zancen sai manzala ya ce kwana khairukum eh? nafsan wa khairukum abban ku ji babu hadisin nan ni ne na bi ku sarkin kai na bi ku sarkin uba wa ara khairukum nafsan wa khairukum abban na bi ku sarkin kai na bi ku sarkin uba ba ku fahimci karatun ba baban manzo Allah ya fi uban kowa a duniya kar fa ku ɗauka a zamani nan fa a a shi yasa nake so in fita karatu duk wani uban da ya haifi wani a duniya tun daga annabi Adamu to ba uba kamar sayyidina Abdullahi in dai zai amsa sunan uba to sayyidina Abdullahi yana gaba da shi dalili shi ya haifi fiyayyen halitta in ba ku gane ba shai ibrahim ya bayyana zancen ayi walim lawa izul abdi izu maligihi faɓa'un yaminil kauni abdan musawwa don me ba zan faɗa ba izul abdi buwayar bawa ai izu malikihi girman shugabansa ne yanzu mu me yasa muka zaman tofiyayyen al'umma ba daga ba saboda mu shi da babba ba ko ba haka ba ai wannan dalili ya sa mu al'umma manzo Allah muka zamanto mafifici ko ba wannan dalili ya bamu ba to yanzu mun fi al'umman annabi Adamu mun fi al'umman annabi Nuhu mun fi al'umman annabi Ibrahim mun fi al'umman annabi Musa mun fi al'umman annabi Isa dalili me dalili annabi mu shine shugaba kun fahimci karatu to mu je saboda haka wahana nu'ada, ana bi sadadi tablil kitabi at-ta'zib wal minnatu fi anna abawa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam to yanzu an zo wani zamanin da an tasar ma iyayen manzan Allah shi yasa shau suyudi yace na wallafa littafin girmama iyayen annabi Muhammadu su ma su ne ƴaƴan su suna cikin aljanna liyakuna saddan eh, fi wujuhil munkirina saboda mu rufe fuskan munkirai ka gane ko wal hakidina masu higdi ga annabi Muhammadu wal hasidina ga masu hasada ga annabi Muhammadu hasada ne ai da kiyayya ne ai kar ma ka ji wani wani mutum kwane kwane kariya yake yi makiyin annabi ne kaga tun a wancan lokacin imamu suyudi ya fassara su makiya ne masu hasada ga annabi Muhammadu lifadlillahi ala rasulihi saboda falalan da Allah ya baiwa manzansa wal qa'ilina bi anna walidun nabi finnar ga masu fadin cewa iyayen manzan Allah suna wuta Allah ya sine musu wa innahum la yaquluna munkaran min qawli wa zuran wa innahum la yaquluna munkaran min qawli wa zuran suna fadin zance mummuna kuma zancen tur ka gane ko to mu dawo wasu ilal qadi abubakar bunul arabi ahadul a'immatal malikiya an rajulin an tambayi qadi abubakar ya kai masayin kadi abubakar bunu arabi ahadu a'immatul malikiya yana daga cikin shugabannin malikiya an rajulin ga wani mutum kala inna abawa nabi sallallahu alaihi wasallam finnar yace mala eh gafa wani mutum ya ce wai iyayen manzan Allah suna wuta ku je abin da kadi ya ce a ajaba sai shi wannan kadi ya amsa da me bi annahu mal'unun ya ce wannan sinanne ne kun gane karatun yanzu kadi abubakar ya ce bi annahu Hmm? mal'unun ya ce wannan sinanne ne ma'ana duk mutumin da ya ce iyayen manzan Allah suna wuta ko ubanka ne la'ananne ne kowaye ba magana rijiya lemo ko wani dokta kowaye ba ibnu taimiya ba kowane dan iska in ya ce iyayen manzan Allah suna wuta to sinanne ne kuma Allah ya sine masa la'anatullahi alaihi wan nasi ajma'ina me dalilin da ya bayar shi kadi abubakar ya ce li anna allah ta'ala saboda allah subhanahu wa ta'ala ya kulu yana cewa fi kitabihil aziz a cikin littafinsa mabuwayi innal ladzina yuzuna allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa addalahum azaban muhinan yace ba ni ne na sine musu ba in ji kadi abubakar saboda allah ne yace ya sine musu ya ce saboda Allah ya ce innal ladzina yuzuna Allah sani cewa wanda suke cutar da Allah da manzansa kun fahimci zancen innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu wanda suke cutar da Allah da manzansa la'anahumullahu Allah ya tsine musu fi duniya a duniya wal akhirati da kuma ranar gobe kiyama wa addalahum kuma ya tanada musu azaban azaba muhinan na wulakanci an fahimci zancen ko wala aza a azamu min an ya kula an abihi sallallahu awalihi wasallam inna hufin nan ya ce ba cutar wanda ya kai ka dubi baban manzan Allah ka ce yana wuta Allah mu dawo mana malam Yusuf mu gaya mu kan gaskiya yanzu kana zaune mutum kawai ya zo ya ce mahaifinka ɗan wuta ne da Allah a duniya a wanda ya ci mutuncinka irin wannan Ba da bar wannan ba mutum ko da mahaifinsa ba mutumin kirki ba ne ba ku fahimtar can ba inda za a zo a cikin jama'a za ta kai da Allah yanzu ba ga Dr. Jaki ba shi ya san ba shi da uba amma in an ce shagen nan baya jin daɗi ai ko baka ce ba saboda haka ko da uban mutum ba shi da kirki idan ka zo kana faɗa cewa babansa ba mutumin kirki ba ne ai ba zai ji daɗi ba in ba ku fahimci karatun ba abu jahal a cikin al'umman manzan Allah ba wanda ya cutar da manzan Allah irinsa shi ne fir'aunan annabi Muhammadu amma da ɗansa zai musulunta ikirima sai manzo Allah ya ce to ikimri ma zai zo muku yana musulmi kada ku zagi babansa ikirima musulmi ya ce alfarma abu jahal ya ce alfarman ɗansa musulmi gane karatun nan abu jahal ya ce alfarman ɗansa musulmi kar a zage shi to don girman allah yanzu manzan Allah ba zai samu alfarma na iyayensa ba mu kame bakinmu saboda ginin mutuncin manzan Allah eh jama'a ma'ana fakar kaddara hakan ne wai in ka barato da riba za ka samu ai ya kamata in dai muna kallon mutuncin manzan Allah ya kamata mu kame bakinmu me sa malamai suka ce alkaffu fi ma shajara bainahum mu kame bakin mu daga abin da ya faru a tsakanin sahabbai abin da ya faru ya faru ba duk abin da ake magana ya faru amma ka ce kul mu rufe bakin mu to ashe ya kamata mu rufe bakin mu akan iyayen manzon Allah an fahimci zancen to mu dawo a gurguje ko lokacin yayi inna lillahi wa inna raji'un kuma gashi ina budewa gurin na bude da yake Allah yana so in karanta an fahimta can ko wa ummu isa alaihi salamu maryam siddiqatun bi qur'ani ita jatumar annabi isa alaihi salam siddiq ya ce da nasin alqur'ani wa zahaba qa'ibatun ila annaha nabiyyatun li zikriha fi suratul anbiya'i kuji fa wasu mutane ma suka ce ita annabiya ce waye sai da maryam saboda an ambace ta a suran annabawa wasu malamai suka ce ita ma annabiya ce jatumar annabi waye annabi isa to mu dawo an bayin zancen muktari na tunbihim saboda an je an hada ta da annabawa suka ce to ita ma annabiya ce wa ummu ishaqa saratu mazkuratun fil qur'ani jatumar annabi ishaq sara an ambace ta alqur'ani wakila aidan har yanzu dai an ce eh ita ma din bin nubuwatiha ita ma an ce ita ma annabi ya ce wasu malamai suka ce ita ma annabi ya ce li hitabil mala'ikati ma saboda ta yi zance da mala'ika wa ummu musa wa haruna alayhi massalamu mazkuratun aidan fil qur'ani ita ma an ambace ta a cikin alqur'ani wakila aidan ita ma har yanzu an ce bin nubuwati hali kaulihi wa na ila ummi Musa saboda Allah ya ce mun yi wa jatumar annabi Musa hayi ba ma magana yanzu wa ita al wayannan ba har ana ma tunanin su ƴan su annabawa ne a cikin malamai akwai wanda duk da an san cewa ba mata ba za su zama annabawa ba amma akwai malaman da suka yi guluwi suka ce nan masu ma annabawa ne an fahimci karatun wa ummu shisu hawa'u ummul bashar mazkuratun fil qur'ani wakila bin nubuwati ita ma an yi magana akan annabcinta an fahimci karatun waradat a hadisu wa asaru bi imanil hajara umu isma'ila an yi magana hadisai sun zo akan hajara jatumar annabi isma'ila ita man musulma ce wa ummu Yakubu, wa ummahatu auladuhu da da da uwan ƴaƴayen wa ummu dawuda jatumar annabi adu dawud wa suleiman da suleiman wa zakariya da zakariya wa yahaya da yahaya wa shamwilu wa shamunun wa zilkiful layi, wa salamu alaihim ajma'ina wayannan duk sun an ambace su da, musulunci an fahimci zancen wa nasu badul mufassirina ala imani ummu nuhu alayhi salam li qawlihi rabbiki firli wa liwalidayya fa zakara karmani fi hadhihi ayati an ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala lam yakfur linnuhu walidu bainahu wa bain adamu alayhi salam summa kukiya qawlan gariban annahuma kana kafirina an fahimci can ko ma'ana dai yanzu wayan nan yanzu duka wasu ma ba ana tabbatar musu da har annabci tattare da kowa ya san cewa jatumar annabi muhammadu sassalam ya fi wayan nan duk wayan har ana jingina musu da annabci an fahimci zancen akwai wani hadisi da nake so in karanta sai mu tashi daga nan yawwa kaga zancen da muka kawo wa dalilun rabi'u wa huwa ma sabata fi sahihaini abinda ya tabbata a cikin sahihaini buhari da muslim anna aba lahab ru'iya fil naumi an ganshi a cikin mafarki faqala lima alqa ba'dukum khairan a bayan ku bani ban gamu da wani alkhairi ba gairu anni qaitu fi hazihi naqdi yace sai dai ni ana shayar da ni a wannan ya nawa saboda na yanta suwai ba saboda yantawansa da suwai ba da yayi duk litilin na duniya ana ɗauke masa azaba a fahimci karatun nan saboda me lokacin da aka haifi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yanta baiwarsa suwai ba ba mun faɗi wannan karatun a satin da ya wuce ba to yanzu imam suyudi ma shi ma ya kafa hujja da wannan in dai annabi muhammadu eh zai amfani kafirin da har sura guda ya sauka a kansa ya yada abila habin wa tabba ma agada an malu wa kasaba amma manzo Allah ya amfane shi tilin na duniya ana dauke masa azaba don girman Allah ba za a ga mutuncin annabi ba annabi ya kasa ceton iyayensa hatta kafiri ba mahalukin da ya cutar da annabi a cikin yan uwansa kamar Abu Lahab amma ya ce alfarman manzon Allah Imam Buhari ya sake kawowa Abu Talib bai karbi kalman shahada ba ba shi ma na gaya muku ba shi ma Imam Suyudi ya kawo anan cikin littafinsa cewa shi ma duk da hakan manzo ya amfane shi a ranar kiyama saboda kan manzo Allah fa in ya ga dama sai a aje la ilaha illallah kuma ya amfane ka ba shi ya zo da la ilaha illallah din ba saboda ka yan uwa musulmi abinda muka ji daɗi yanzu al'umman duniya suna fahimtar karatu sun san cewa wayannan mutanen nan ba mutanen Allah ba ne sun san cewa sinannu ne suna so su halakar da su ne kun fahimtar can ko sannan daɗin kai hatta a sati kwana biyu uku nan na ga ɗan izalan da ya ce ya bar izala akan wannan kalman da aka faɗa jiya ko wani yaro ya ce duk mutumin da nan gaba ya ce ni ɗan izala ne Allah ya isa ya ce ya ce ya bar izala ya ce ba shi ba izala Allah ya tsine wa izala ya ce me zai yi ya zai ku zo ku ce masa iyayen annabi muhammadu suna wuta ya ce ya bar izala daga yau ba ita ya ce Allah ya tsine mata ina wani dan fim ɗin nan shi ma dam ne ko waye din nan namdas ne ko waye shi ma na ga kilik nashi ya yace ya ya fusata kamar ya tattara malaman da duk ya sine musu na ce ai da ka da musu ka samu lada kamar zancen ko ya ya kasa bacci ya kasa tunani yaya za a zo a ce mana iyayen manzon Allah suna wuta sunan fa kaji fa aminatu fa baban kaji fa sunan abdullahi ba ko sunan kaga yayi kama da sunan kafirai manzala yana cewa sunan da ya fi so a duniya shine ka kira shi abdullahi ya fi masa ka kira shi muhammadu ka ce abdullahi to babansa sunansa abdullahi ne sunan da manzan allah ya fi so a duniya aminatu yanzu 'ya'yan musulmai miliyan nawa sunansu amina to yanzu dangin allah yanzu kawai in haifi 'ya in je kira sunan kafira yanzu in kuka ce ma'ana in suka ce na na amina kafura ba duk aminan duniya in an yi tokara wa aka yi wa tokarar ba ba ba amina aka yi wa tokara ba sai da amina to yanzu ma'ana duk aminonin duniya na fa gaba daya kafura aka yi wa tokara to yanzu mu dawo cikin hayyacinmu tun da muka aka haife mu a cikin musulmai kun ga kai ko a kafurai baka taba jin sunan fir'auna ba ko ba haka ba ba ga babbansa ba Abu Lahab wani musulmi ne ya taba kiransa Abu dansa Abu Lahab amma yau a cikin musulmai Abdullahi sunan Abdullahi da niyan sunan baban manzon Allah miliyan nawa ne ba adadi to ya musulmi zai sa sunan kaburi saboda haka tunda muke a musulunci tunda muke a kasan nan ba mu taba jin kalmar cewa iyayen annabi suna wuta ba sai da wayannan sinannu suka bayyana ba mu taba ji ba wallahi saboda haka zuciyarmu a wanke kowa in ya ji amina to ya san jatumar manzan Allah ne saboda haka ma mu irin mai duguri in kaje madama amina fadima sunayenmu ya kare to haka fulani ka kamar zan ce ko to amma mutum ya zo ya ce maka wai amina yar uda to duk sunan matayenmu da 'ya'yayenmu uwayenmu fa na kafura muka sa tokara to saboda haka yan uwa wallahi tallahi malam Suleiman Allah ya sa mun zo zamanin da duk karyan da suka yi sai mun fasata sai mun nuna duniya karyansu yanzu bilal zilal a wasu su sun shiga uku da sun sani da basu sabani wannan kalmar ba an fahimci can ko saboda me su ma kuma sun dawo daga wayannan rakiyar sinannu yanzu ka dubi ba wannan dattijon ba Dr. Biuke ya ce mas'alar ka ce iyayen manzan Allah suna wuta kamar mas'ala ne ka ce Allah yana kan al'arshi da aka yi wa imam malik tambaya cewa akan istiwa'i ya ce al'istiwa'u ma'alu wal kaifu majuhul wasu alu anhu bid'atun ya ce azunnukan rajul su'i akhrijuhu anni ya ce al'istiwa'u wani abu ne sananne daidaituwa wal kaifu ta yaya ya daidaita majahul duk duniya ba wanda ya sani wa su'alu an ba a yi wannan tambayan ba wani sinan ne ya ce maka isiwai Allah yana zaune a kal arshi imam mali ya ce kai dina ya ce mutumin banza ne sinan ne da la'anne ne a cire ka fada na to shi imam abin nan ah, dr biuke ya ce haka tambayar iyayen manzon Allah shi abin da kasim hotoro ya ce wannan maganan fa ta iyayen manzan Allah suna wuta a zamanin manzan Allah ba taba saninsa ba sahabbai ba su taba saninsa ba tabi'ina ba su taba yi magana a kai ba tabi'i tabi'ina ba wanda ya taba magana cewa iyayen annabi muhammadu suna wuta karni na farko karni na biyu karni na uku ba wanda ya taba magana akan iyayen manzan Allah sai ibnu taimiyya si ya kawo wannan sinannen fahimta yanzu da Allah sai mu karba waye yake faɗa maganar nan kasim fotoro dan gashuwa wanda na yafe masa ka bayyana zancen ko yace to saboda haka babu nassi karara da ya nuna a cikin alkur'ani cewa iyayen manzo Allah suna huta wannan hadisin kuma ba za a karbe ta ba ka ce wai inna abi wa abaka finnar saboda abi a larabci ko kaka na dubu ne ma yana karban abi ka gane ko babbanka yana karban abi kanin babanka yana karban abi ka gane ko mata na min ba'di qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima ko wa isma'ila wa ishaq duk yayi musu kudin goro ya ce baba ne wani makaka ne a cikin an goyi zancen ko to kaka ma yana amsa sunan baba ba a larabci kuma a haka yake tun azal qur'ani kuma ya tabbatar to yanzu in kai masoyin manzan Allah ne sai Allah ya ce sai a ce ma hadisin ya inganta ce manzon Allah ya ce inna abi wa abaka eh abu lahab baka zauna lafiya ba Allah zai tambaye ka abu lahab Allah bai tabbatar mana shi dan wuta ba tabbat yada abila habin wa tabba ma agana anhu maluhu wa ma kasaba sayisla naran zata lahab karatu a fili amma kuna nuna kiyayyanku a fili akan annabi Muhammadu kuma mu kuce mu saura mun ki mu saurara mu wa bada bainana wa bainakum adawatu wal bagda ila yawmil qiyamah ila lazi ba ku saurara wa janibin manzon Allah ba mu kuma ba za mu saurara muku ba E sinuwa ne tsakaninmu da ku ana Yusuf, ya duniya za ta zauna lafiya. yaya boko haram ba zai bayyana ba yaya yan ta'adda ba za su addabe mu ba yaya bala'i sadar mai ba zai shi ba yaya bala'in sadar abinci ba zai shafe mu ba wani sinan ne ya fito ya ce iyayen manzon Allah kai takadu samawatu na minhu watan shankul ardu wata hirul jibalu haddan saboda me an da aulin rahmani walada wannan magana ai ta kai girman ta kace kamar kamar kace Allah yana da da wannan fa yace takadu samawatu kwatar na kai ya kusa sama ya fado ka gane ko ƙasa ta kyakkyace duwatsu su yi su zama gari Allah ya faru haka sama ya samawatu na wata shakul abu wata takirul jibalu saboda me an da aulir rahmani walada saboda an ce Allah yana da to saboda haka ashe wata kalman in an fada to bala'in da zai sauko duniya ya wuce duk yadda kake tunani duk mutumin da ya ce iyayen manzo Allah ba ba cin mutuncin da aka yi wa annabi irin wannan a duniya tunda sahabbai ba su taba faɗa ba tabi'i na ba su taba faɗa ba tabi tabi'i na ba su taba faɗa ba wani sinan ne yau ya fito ya ce ya dauko hadisi hadisul ahad ya kafa hujja akan wannan abu in banda sinan duwa za su yi wannan abu sallu ala